Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI da ni Umai Sani Abdulmomin ke gabatar muku. A wannan lokaci shirin zai leƙa jamhuriyar Nijar ƙasar da hukumomin kiwon lafiya suka ce a bana an samu mutuwar mutane kusan 900 sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro musamman a wannan lokaci da ake cin yanayi na damina kana akwai mutane sama da miliyan ɗaya da ke fama da zazzabin a yanzu haka kamar yadda hukumomin kiwon lafiyar ƙasar suka tabbatar adadin mutane da ke kamuwa da ciwon a kowace rana na daɗa ƙaruwa a birane da karkara. Abu Yahaya shine daraktan hukumar lafiya a jihar da magaran kuma ya yi mana karin haske kan halin da ake ciki a yanzu. To lalle a wannan lokaci da muke ciki matsalar mu a yanzu dai masassarar cizon sauro ce. Ko da yake da masu masassarar sauro duka muna samun ta duka shekara duk kowane wata akwai ta ko duk wani sahi akwai ta amma a wannan lokaci na damana ta haddaba al'umma. Yau ita ce take kamari kullum muna samun 'yan malati kwarai likitoci suna samun aiki wannan wuri a yanzu ce dai muna wajen dubu ɗari da talatin wayanda suka kamu da wannan zuwa yau mun samu a kamar da da arba'in ɗaya wayanda suka rasu eh, yawancin ko wayannan eh, magariya da dongas sun yi samu wayanda suka yi rasuwa saboda a can muke da babba abin da ake ce ma inda ake kokowa da tamuwa yan tamuwa sun yi yawa to shi kuma dama idan rashin lahiya zo ya tar da garko jiki ta rage ba ta da karfi to nan ne yake yake nan ne yake bala'i nan ne yake banna kwarai masu kulawa da rayuwar mu mai sama Madam Ali Hajiya Yaha ita ce jami'ar da ke kula da asibitin CSI a Damagaran kuma ta ce kashi 80 cikin 100 na mutane da ke zuwa asibiti zazzabin cizon sauro ke kai su kama daga asibitocin karkara har zuwa na birni bata bar ba yaro bata bar ba babba bata bar ba mai ciki kowa da kowa zai misali ma a wannan satin da ya wuce a nan likitar mu kaɗai ma mutum wajen 206 muka samu masu wannan masasarar cizon sabra wanda muka auna muka auna jinin su muka gani tabbat suna da wannan masasarar cizon sabra e eh, kuma da kowa da kuma da kwai yara da kwai manya ko cikin dare sallan a ko ina da kwai ekip de garde ko wani santar ka da kwai ekip de garde wanda da ko lokaci ka ta gidan likita kana samu maka magani kai da kanka zaka zuta paske batta hewa batta ragewa ga mutum yana surutu mutum ya bada hankalin shi a rika wata iska ce mutane kan siya waye kare daga an gama zan waki yanzu kamar ba kamar da bane sai yaro laba ta dauke shi ko ba ya bada kanshi an yi wannan an yi wannan mutane mutane daga sun ji masala na kwasawa suke su ana samun masala ba amma ɗaya ɗaya ne sai ka tare amma mutane yanzu daga masira ta gama suna zuwa gidan likita ke magunguna dai na maganin masassarar cizon sabro kuma da abin daukar jini wanda za mu kwada a gurin mu ga masassarar cizon sabro ce ko ba ita ba ce kowanne yanzu muna da shi Eh, a ko ina ka ta yi daukan jini magani wannan duka da kushi ya danganta da ni in yaro ne magani a bashi haka in ko babba ne sakamakon abin da ya bada ya bada kudin shi a bashi magani bayan tattaunawa da muka yi da madam yaha shirin ya kuma samu daman ji daga bakin wasu mata da suka kawo 'ya'yansu asibiti saboda tsananin zazzabi akwai sauyi ko masassara bana gaskiya da aka yi tabara ma gaskiya da dama to daga zaran magarba ta yi mutum kai wasa a lokacin ne akwai sauro ka shiga cikin sange ka kulla tun da wuri yaranka daga magarba ta yi tattara kanka abin diyanka ka ba su abinci su ci su wanke hannu sassange su kwanta kaka bar su su zamna suna ragaita sauro diya kama ya cije su kuma insha Allah rigakafi wannan da ake in ana yi cikin ikon Allah ana samun sauki inda bara ma masasarar duk rigakafi wannan da aka cikin ikon Allah rabu su ta ba sosai manya ya kamata mutum tun da ka san ciwon kanka ka san wanga yanayin masasarar take yanda take kama da karfi take kamawa kenan sai a kiyaye in ka tashi yanda kake magarba an ta in ka tattara yara sun je kai ma kaka yarda sabro ya cije ka kaka bari ka kula ka sa turare tun da wura a ɗaki ka kore sabro hayaki ya eh, kora ma sabro inda banga halin sa shantox kasa sa in baka da halin ka kore ma babu ka dakin ɗakin ka babu ta inda sabro zai shiga kenan in dai kai haka kiya da iko rabbi ana samun sauki a cikin al'amarin zan ba ku dan misalihi aiki na likitoci kai ungozo mazan kirowa sosai Ba a jamhuriyar Nijar kaɗai ake samun ƙaruwar zazzabin cizon sauro ko malaria a lokutan damina ba. domin ciwo ne da ke sake kamari a kasashen kudu da sahara tare da haddasa mutuwar mutane da dama akasari kananan yara duk kuwa da matakan kariya da ake ɗauka sai dai a koda yaushe gidan sauro shine babban rigakafin da ake sake jaddada amfani da shi ko yaya batun yake a nijar ga dai abin da wasu mata suka shaida mana gaskiya mu dai muna sa yaran mu a cikin sange kuma muna amsan magani wanda ake bada na musassar cizon sabro kuma muna ba yaran mu suna sha yana don haka muna wayewa mata kansu su dinga sa ɗiyansu cikin sange in an ba da magani su bar ajewa su dinga ba yaransu akan lokacin da aka ce insha Allahu Allah ne da kariya kuma ubangiji Allah iya kare su to ko da yaro iya zazzabin da Allah iyaka saukin da zazzabin da ba irin wanda ba a shiga ba cikin sangen haka kuma ba kaman dai baka da maganin ba kenan an ce dai shi rigakafi ya magani kenan an yi rigakafin insha Allahu Allah iya karewa kamar kahin kai ga fara raba wani maganin ya kuke ganin wahalar da yaran ku suke sha a game da zazzabi to gaskiya matsala ce tunda in dai satinar da ba a bada maganin kankaka yaro yaro likita ma ya galabe ta yanzu da ake bada maganin kenan kamar ana rigakafi ne Allah iyaka saukin abu. to baya ga amfani da gidan sauro akwai batun tsaftar muhalli domin shi sauro abu ne da ke rayuwa a cikin kazanta ko kuma inda aka tara ruwa kamar yadda daraktar hukumar lafiya abu yahaya ke jaddadawa aiki na harko wanda nake tsammanin shine mai muhimmanci tsarkake muhalli duk wannan rashin tsarkake muhallin mu shine a muharin wannan masasar cizon sauro take da haddaban mu idan ba mu tsarkake muhallin mu to lalle za mu ta kokowa da wannan cuta shine kamar ma kamar icce ne kake son ka kashe kana hudda kunnuwan nashi ka san ba zai mutu ba in kana so ya mace sai ka je ka sare sanyin shi idan ka hudu sanyin shi ko baka taɓa iccen ka taɓa kunnan nashi ba zai mutuwa to in muna son mu rabu da masasar cizon sauro sai mun kiyaye hanya ta farko mun tsarkake mu. inda muke kwana cikin titi titi ya zama to babu dauda ko guda babu inda ruwa ke kwanta babu leda ko guda komi mun tsarkake shi muna sharewa muna konewa ko muna kai daji inda ya kamata a kone ko a binne to shine zai sa lalle na hanya ta farko mu samu kiyaye da ga masasar da ke damuwar mu kwarai a ƙarshe ita ma madam yaha jagorar asibitin csi da magaran ta bayyana irin ƙoƙarin da suke wajen wayar da kawuna don yi wa kai rigakafi daga zazzabin cizon sauro eh, rigakafi na farko wanda muka sani wanda kowa ya kamata yi na farko ya kamata mutane su tsaftace gidansu mu tattace muhallin mu gaba ɗaya eh kenan in shara kai ka je ka zuja wani kwankwana yi na banza wani ruwa ya kwanta anan duka yi kokari ka kiyaye eh kuma na biyu hana za a yi kokari ya kwanta a cikin gidan sange a yanzu dai alhamdulillah babu gidan da zaka je da babu sange na biyu kuma bisa yara kanana wanda daga wata uku zuwa shekara biyar da kwai magani da ake raba a wannan wata ma mun yi zagaye na raban magani da kwai magani da ake raba dan a rika bai ma yara shi ma duka yana karewa duka yana cikin rigakafi masan season sabo kuma da kwai su ma mata masu juna biyu in suka zo gurin awon ciki da kwai magun da ake ba na sahadiya shi ma na kan rigakafi ne masassarar cinza sauro kuma da kwanci gidan sauro mai magani ya eh, duka wannan mataka in kana amfani da shi insha Allah Allah ya kare ka da wannan masassarar cizon sauro da tsabtacewa muhalli kunan kana kwanci a gidan ba gidan ka ko ina sauro ne kenan wannan sabran tana yawa kana zaune kalka kare wata hirar kama baka shiga sange yana iya samu kenan in ka tsabtace muhallin ka kenan ka kiyaye sabra kenan ya kamata a yi tsabtar muhalli gaba daya mu wannan magani na rabu magani da ake an ka biya kana a yi kokari a basu dan badan dan kuɗi kike kullum waka ɗaya dan ku ce ragi mai sama Allah ya taimake wa amin. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO a rahotanninta na baya ta bayyana soma aiwatar da gwajin rigakafin zazzabin cizon sauro ko malaria a ƙasashen Ghana da Kenya da Malawi daga shekara ta 2018. WHO ta ce yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da masu watanni 17 a duniya za a soma gwada rigakafin a kansu domin tabbatar da ingancinsa. kasashen afirka da malaria ta fi addaba akalla mutane 400 aka kiyasta mutuwar su a shekara ta 2015 bayan miliyoyi da ke fama da ita yanzu haka madalla a nan zan dakata sai kuma shiri na gaba idan allah ya kai mu a madadin wakilinmu na da magaram ibrahim malam cillo da ya taimaka wajen hada wannan shiri kuma yi masani abdulmomin da na gabatar daga nan sashen hausa radio france international na ke cewa allah ya kara mana lafiya.